بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم يحشر الناس لرب العالمين أما بعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قال godiya الله سبحانه وتعالى وعندما شاء كان وما لم kano لم يكن. sha alam ya kun cikin ikonsa da ganin damansa kamar yadda kuma ya sa muka bace sati biyu da suka shuɗe yau ɗin ma Allah ne dai ya so ba ma ta sha'una illa an ya sha'awa domin ban yi tsammanin zan zo ba gaskiya kuma haka dai kadar ba wa masu a duk da malam ya mun hikima ake baya nan kuma sai na gani Allah ya samu dace ala kulli hal Allah ya samu dace abubuwan da muke yi mu gode wa Allah wannan majalisi yana daga cikin majalisai masu albarka baya rabuwa da masu yin sa ko da wani bai samu dama ba Allah yana aiko mana da wani wannan ni'ima ne a garin Jos wallahi in ka bar garin Jos samun irin wannan yana da wahala amma dai mu gode wa Allah ya sa hakan ya zama hujjar kallana da alaina Allah kai mana muwafaqa tsara mana juriya ka sa kuma mu yi domin ka sa yau mun kiyama mu ga wannan aiki na mu fi mizani hasanati insha Allah ta'ala kamar yadda mala ya gaya mun za mu tashi kan hadithu abi mas'ud al-ansari radiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت rawahul bukhari yace wannan hadisi yana cikin dai wannan babi na al-mansurat wal mulah wanda mun samu darussa daban-daban a cikin wannan hadisi mai albarka annabi sallallahu alaihi wa sallama a wannan hadisi yake gaya mana cewa inna mimma an nas yana daga cikin abin da mutane suka riska min kalamin nubuwatin ula daga cikin zantuttukan annabawan farko mutane a nan ana nufin musulmai wanda suka yi imani da allah da manzonsa domin ana ba su reference da saƙonnin bayan allah manzannin allah wanda kuma saƙonnin bayan allah manzannin allah masu amfana da shi sai wanda suka yi imani da su saboda haka yana daga cikin abin da muminan karshen zamani na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama suka riska daga cikin maganganun annabawan farko wannan zance idza lam tastahi fasna' ma in ba ka jin kunya aikata abin da ka so malamai sun yi tsokaci a wannan hadisi in ba ka jin kunya domin kunya alkhairi duk wanda Allah bai masa baiwar kunya ba to ya tabi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wani hadisin yake cewa alhaya'u kullu khair kunya gaba ɗayanta alkhairi kai yace alhaya'u la ya'ti illa bi khair kunya bai zuwa da wani abu sai to ita kunya kala biyu ce akwai kunya jibiliya halitta ce haka Allah ya yi mutum mai kunya kamar sai da Usman radiyallahu anhu wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zaune zama tsakaninsa da iyalinsa zama zama na soyayya da kauna wanda wani ba kowa ne zai so a gan shi da iyalinsa a irin wannan zama na kauna ba saboda haka a irin wannan zaman aminansa guda biyu sai na awar da sai na bakar. duk sun shigo sun same shi a irin wannan yanayin kuma sun zo ɗaya bayan ɗaya amma da sai na usman ya yi sallama aka ce shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya tashi ya gyara kar ya zo ya ganna a wannan zaman har aka yi mamaki aka gyara ya rasulullah ga a sai na bakar ya shigo ga na umar ya shigo amma ana cewa na usman ga ka tashi ka canja yake ana astahi min rajulin tastahi min malaika ba zan ji kunyan da mala'iku mutumin da mala'iku ma ke jin kunyarsa ba to kunyar na usman kunya ce jibiliya haka Allah ya halicce shi da ita to kamar a kowace ɗabi'a da ka sani akwai jibiliya wacce halitta ce wani tsananin haƙurinsa sai ka ga ba za yi muka iya ba wani kyautarsa shi abu baya zama a hannunsa daga ya samu zai bayar duk darajar abu da kyansa wani ka ce ba ni kawai zai ba wani kuma aksu Allah ya shi baya kyauta haka kunya wani na da ita wani bayi to duk wata ɗabi'a da kake ji akwai kuma kasbiya wacce nemo ta ake ba ka da ita amma za ka yi mujahada ka ga ka samu ba ka kyauta amma sai ka matsa kanka yawan jin hadisan kyauta yawan jin hadisan sadaka yawan zama da malamai yawan masu kwaɗaitar da kai alkhairi har ka ɗabi'antar da kanka ka saba mata irin wannan ma malamai suka ce ladan ji ne ga ƙoƙarin kayan ga kuma matsawa kai da kai sai ka zama mutum ya su saɓanin wancan wani ma ka yi ba kama sani ba to haka kunya akwai kunya ta ɗabi'a wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya an da mutum domin ita kunya ya kufo cikawar ƙaba'i kunya ne zai hana ka aikata mummunan abu wadda na'atin akhlaq kunya zai hana ka kayi ɗabi'un da za su haifar ma da zuwa mutunci wa yahuddu ala isti'mal makarim al-akhlaq kuma kunya za ta sa duk inda ɗabi'a mai ba za ka so a ce kayi ƙarya ba ba za ka so a ce kayi hashinci ba ba za ka so a sa ka cikin yan fowa ba Shiyasa yasa za ka ga ko mai aikata barna in dai yana nan ala jibillatihi al-ula ɗabi'arsa ta farko da Allah ya yi masa domin duk ɗabi'un nan da kake ga kyawawa Allah ya ya gutsura wa kowa kaɗan kaɗan daga ciki wani an gutsura masa ƴar kyauta wani ɗan sautan jin kunya wani kaza wani kaza in ya bayyana sosai ya tace wannan mai kunya ne duniya amma ba wanda ake halittar sau a ce sunfan mutumin manzani ne ce sunfan wannan haka aka yi shi ba alheri a ransa a sai an samu wani gutsure na kairat a cikin ransa to saboda haka wani yana na a wannan jibillar shasa in zai fara aikin barna to za ka ga shi kansa bai so a gani saboda haka kira ashe kunya ta kan kusa ka sifantu da ɗabi'u kyawawa fa huwa min khisalil iman ana kunya alama ce ta imani saboda haka annabi yace al haya'u khayrun kullu domin la ya'ti illa bi khayr saboda haka mutum ya yi ƙoƙari ya zama mai kunya kuma kunyar da za ka yi je ka nemo ta kana samun ta ne ta ina ta sanin girman Allah da buwayar Allah domin yayin da ka san Allah to za ka ji kunyar ka saba masa yayin da ba ka saba wa Allah kuwa to za ka ɗabi'untu da abubuwa masu kyau saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake koyar da mu hatta kunyar kanta yace ka zama mai kunya wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani mutum sai yake ce masa istahi kama tastahi min rajulin min sa'i ashratik ka rika jin kunya ka rika tawara in za ka yi laifi kamar kana gaban wani mutumin kirki ne a cikin ka kake gaban ka annabi ya kamanta masa wannan duk da cewa Allahu aqrabu ila al-insan to amma sai annabi ya ba shi misal mahsus abin da zai gani domin shi Allah ba a ganin sa to sai karfin imanin ka ya kai shine za ka yi shine za ka yi abu don Allah duk da ba ka ganin shi da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da ihsan an yace an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara saboda haka ka gane cewa dai kunya ɗabi'a ce mai kyau kuma yana da kyau a ce ka ɗabi'antu da shi sannan mu gane akwai abin da ya zama e kunyar ce akwai kuma wani abin da kawai gazawa ce ba za ka kira shi tsawon kunya ba magabata suka ce kunya kala biyu hasanin bakwai ya ce alhaya'u haya'an طرف من الإيمان والآخر عجز yake kunya kala biyu akwai kunya ta imani kunyar imani wacce ce sai ce kunyar da take nuna ɗabi'u wanda za su zaburar da mutum zuwa aikata abin kirki wa tarkun kabe ya kuma nisanci mummuna in dai kunya za ta sa duk abin kirki ka yi duk mummuna ka guje shi to alamar lalle wannan kunya ce mai tattare da imani amma kunya da za ta zama gazawa ne kunyar da za ta hana ka aikata aikin alkhairi ana barna kana da daman yi kai kana da daman ka hana sai ka kasa kai zaman ka ce wallahi na kunya a gani a ce ne a ce ne yanzu daga na yi magana sai a ce sa to shi wannan ne ya sa ba zai ba wannan gaza wani. domin annabi ya ce marar amikun munkaran fa'ilu da jini ke fa illan yastabi fa lisani wa illan yastabi fa bisani kai an yi munkara karatun. duk wayannan maratibu talata ba abin da kai in an yi magana ka ce wallahi ina jin nauyi ne to in ka ji mutum ya ce yana jin nauyi kunya kenan to ba a kunya a fagen addini wani za zai tafiya zai je kasashen yamurai baya so a motar a ce shi musulmi yana kunya a wannan launi ne mu'minin da'if ne kuma Allah annabi cewa ya al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid so da haka karka dauki abin da ba kunya ba kamar da shi kunya kamar haƙuri hakuri ne da kasawa akwai asabun akwai al'adisi ma a yi maka abu kana da dama Allah ya baka ƙarfi da da in murkushe mutum za ka yi za ka kushe shi ya maka abu kuma ka ce kana ya ce ma wannan an san hakuri amma wannan amma kai mun kuma sai ka ga mutumin nan fa na doshe shi ba zai mun kyau ba shi ka dawo ka ce to na ji hakura ko kuma za ka iya amma an tattare ka ka bi nan an tare ka bi can an tare ka zo da daddare baka gan shi ba da sassafe ka ba ce ya fita ka yi duk dabarun ka to na dai hakura a wannan ka kasa ba ka samu dama ba ke to kowanne da fagensa shi yasa ake so in an maka abu kana da dama kana da wato duk wani ahaliya na karama sai ka ce na yi abu wannan abu ne na misali shi sa na bin a sabon ziyara domin ne na misali wasu salatu ba nuna ita kuma haske ne mai zuwa da sanyi da nutsuwa so da haka duk abin da za ka yi haƙuri ka jure masa akwai zafi da haka Allah ya kalli masu haƙuri ce inna ma yiwa fasuwa biyu a zaru zai yi isa wannan kaɗan daga cikin al'amarin duniya ke to aka ce idza lam tastahi fasna ma shi in ba ka jin kunya aikata ka riga aikata abin da ka so to malamai sun yi sabani a wannan shin umarni annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka in ba ka jin kunya je kai ta abin da ka ga dama wasu suka ce ba umarni ba wasu kuma suka ce umarni ne amma mai nuna tsoratarwa mai nuna kwaba kamar ɗanka ne ya ma laifi kamar da kuma ya kuma ka ce gobe ma ka sake shi ya san ba sakewa ke zai ba domin in yayi zai ga abin da ba zai ba kamar faɗin Allah madaukakin sarki ne igmanu ma shi'tum yau ya kuma ku ga dama amma ƙarshen da zai nuna masa ba cewa abin bai ba innahu bima ta'maluna basir yana ganin gefe yi Allah na ganin ka kai wata ka san ashe in ka yi to za ka ga damuwa ban fa'ala mai ne da ya rama na duk wanda ya abin da ya ga dama to zai ga ko abin da ba shi saboda haka Allah madaukakin sarki ya ba da misalan irin wadannan da dama قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا lahu dini ki fa'budu ma shi'tum min duni da Allah yake fa'budu ma shi'tum min duni umurje ba da ya kai Allah ɗaya ne amma ban ma wanda kaga dama kai kai ma ka san ba ba ka roda to malamai suka ce an ka jan kunne yi abin da kaga dama amma za ka ga damuwa nan gaba saboda haka in ga dama ka yi in ka ga dama ka su wasu malaman kuma suka ce a umarni ne na ka yi amma ya shafi ne ya ce idan a rajja kai shay'in fa in kana mimma la yustahya fihi min Allah wala min an-nas fa'alhu wa illa fala yace idan zaka aikata wani abu wanda ba lallai a samu wani kunya na ubangiji su subhanahu wata'ala a cikin yinsa ba ko kunyar mutane mana wani abu ne dai da baya bukatar kunyar da haka in kana so yi kamar al'amur da a ne in ka ga dama yi in ka ga dama bai ma'ana dai wani abu ne wanda da yin da barinsa duk babu wani matsala a ciki to ana kulli hali bayan da za a yi a gaya maka cewa in ba ka jin kunya aikata abin da ka ga dama kuma ka ɗauka umarni domin cewa da aka yi in ba ka jin kunya an cire maka wata ne ɗabi'a kyakkyawa ɗabi'a mai kyau wacce ake so ka fifantu da ita aka ce in ba ka da ita kare kamar ana jan hankalinka ne ya fa kamata ka zama mai ita ya kamata ka zama mai kunya domin kunya alkhairan da suke kunta da shi suna da yawa daga cikin magabata a kowanne ya magana a kan kunya abdullahi masu mas'ud yake cewa al ya min Allah me ake nufi da al ya? ka ji kunyar Allah sai yake cewa me an tahfaza ra'sa wa ma wa'a ne ka kiyaye kanka da duk abin da kan ya kunta an ce kai an cire kai kai ka san ba kan kawai aka jini a jikin kan akwai abu da yawa akwai kunne akwai hanci akwai ido akwai kwakwalwar da take cikin kan to ka kiyaye duk waɗannan kaga kenan kunya tana jin ka ka kiyaye garinka ka kiyaye bakinka ka kiyaye ka wajen ka yi tunanin wani abu da zai cutar da kai ko dai wani abu makamancin wannan wal batna wa ma kuma ka a cikinka da abin da cikin zai kunsa gaba daya mana da abin da za ka ci ka tabbata min halal sana'ar ka ka tabbata wannan abun zallan halal da ke ci karatun da yake yanzu abin da kake cin nan kai ka nutsu da shi halal ne ka ce to Allah ne kiyaye kaga biya lalace a tambaye ka me sana'ar ka ka ce buje buje wala ai buje buje buje buje kuwa in mala'ika ya kuma buge-buge da kai ai ba za ka ji daɗi ba to ya zama ka san me kake alhalal bayyin wal haramu bayyin in za ka nemi kuɗi ne mu halal wa an tazkura al mauta wal bala ko wal bida ka rika tuna mutuwa da karewa ko yaushe ka rika tuna wata ran fa ba mu wallahi duk zalunci mai zalunci ba shi da zamani wata ran sai ka ji an ce ba waye ina tuwa ne shekaran jiya ake kashe mu ina ne kashe mu da ransa safa sai ɗaya ga mu ne kin ji zai ko Allah ne so mu kare to haka rayuwa ce to garka tuna wata ran ba kai in sun Allah ya baka ka tuna yau ba ni ban nema mulki irin na duniya wata ran dole kana ji kana so wallahi zai tafiya ba shugabanni nawa aka yi tsarin mulkin da ya ba su mulkin shi suka so su musu murguza don ya kara wasu lokaci suka yi duk abin yin su haka suka sauka suna kallo kuma ana wani ana wuce yanzu kuma ya zai dabarunsa ya zai ya zarce Allah bai je ya zarce ba domin me shi ne yi mutum mulka ba وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير to saboda haka الخير alkhairan duka na Allah ne in ya baka in ya zo karba ka hakura ya yayin da aka bashi bai san ma ya aka bashin ba yayin da ya hau kuma sai mai da wayansa shi zai dawwamar da shi da ya bi yanda ya samu to haka kuma an zo karɓa sai ya rabu da shi cikin sauƙi ya wuta amma ba kowa yake haka ba so da aka ka rika tuna mutuwa annabi ce afkir min zikri hadhihi lazzat yana daga cikin abin da kunya za ta gaya maka ta dora ka akai tuna mutuwa yau wani kuna zance kana kawai zancen mutuwa zai ce baka iya hira ba eh, daga an yi magana ka ce mutuwa alhali kuma ya san za a mutu ya ce wa man arada al'akira taraka zinatar duniya nisan lahira to ya nisanci kawar duniya mana ya nisanci lungumar duniya daga ina kake nema ina za ka nema bai da lokaci zo mu je darasi sai auna ya ga awa nawa zai yi agun kuma a wajen yake in a kasuwa yake nawa zai samu in kudin ya tara aka ce a cire zakka in yi an cire ya ga ya tarinta sai ce kai da fa za a ɗan je fituna a siyo abu kaza a dawo da ta zama dogo su wara a ɗan je a dawo sai a bayar yana zuwa ta dawo ya ga tarin ta kai wani da ɗan ƙara. domin ɗan adam lahish ba لو كان لابن آدم min من ذهب لابتغى masu alifar. dan adam yana da tafki ruwa rafi na jira ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai ce ina ma uku uku ne ina ma uku kisa sai ku zo mutum yana da kuɗi in an gaya ma irin cikin da ya mallaka zai zauna baya tsaye baya tsayawa sai dai ya cusa ya yanka ɗin sai jiro ya kake gobe ya zai ciro ya inda zai shekara ɗari biyu zai gama ba zai ci ba amma bai da hutu kullum ya za su faru kullum ya zai samu ko irin wannan yaushe zai tuna mutuwa kuma Allah ya gaya mana dan mawutar nan ta firo da minhu fa innahu mulaqi mulaqa kuma shine abin da kake gudu ne a ke kusa da ki fatsam za ku yi a gaba tana gudu sai ka zarki kawai kuma in gida ka yi hawa tawa nawa ta je ka makale a can ka ɓuya an zo nema alaji alaji ya hau sama ba a san kowa sai gobe ka kara wa a zirakin sauki ba sai ya zo har ƙasa ba za a yi sama kai ma Allah ya kawo فمن فعل ذلك abdullahi bin mas'ud yace duk wanda kaga yayi haka wayannan abubuwa ya kiyaye su hafiza ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wa an tadhkura al mawt wal bila wa man arada al akhirah taraka zinata ad dunya yace faman fa'ala dhalik faqad istahya min Allah duk wanda yayi wannan to ya ji kunyar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka ba mu ikon jin kunyar ka saboda haka mu gane cewa dai lallai kunya tana taimakawa wajen sanin girman Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ƙara kusantar bauta masa da kuma sanin cewa yana sanin abin da muke aikatawa fiskiri wa sannan ya san duk abin da muka koye a cikin zukatanmu kuma mafi girma daga cikin al'amuran rayuwa na ibada kunya na ciki saboda haka da aka ce in ba ka da ita aikata abin da kake so kai kanka ka san cewa in ba ka da ita kamar a ce ba ka da imani to wa zai so a ce bai da imani babu Allah madaukakin sarki ka ƙara tabbatar mana da imani wannan hadisu kamar yadda muka faɗa a sarjawar bukari wa ahmad fi musnadihi hadisi na gaba yace an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam awwalu ma yuqda bayna an-nas yawm al-qiyamati fi ad-dima' muttafaq alayhi wannan hadisin an samo daga ibn mas'ud abdullahi ibn mas'ud kenan wanda kuma abu mas'ud shine baban mas'ud ba ga kenan daban-daban ne cikin sahabbai akwai abu mas'ud akwai ibn mas'ud ibn mas'ud shahararre ne cikin sahabbai abdullahi bin masu. shi kuwa abu mas'ud al-ansari shi kuma sunansa uku ibn amr al-ansari al-badri ana yana cikin wanda suka je yakin badar kenan rasu bayan sanar يمكن في التسليم يا رسول da الأربعين ba بعدها ba ne يبقى جيبني هنا ɗauka كده أوكا كسكوني المهم طالبي sama sama wani lokacin ya ga irin wannan sai ta kai shi ga neman ya yi gyara Allah ya sa mu dace Abu masu Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يجي أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فربا أبن جزاء ومتعني إسامي يوم القيامة تكان متعني بين الناس tsakanin mutane fi dima a harkar jini wa ya kashe wani wa ya da jinin wani Jinin bayan an gama wahalhalu an zo yin hisabi to hisabin kana jini akwai bai na kawai na ba akwai bai na kawai na nan duk wani zunubi da mutum zai aikata bai na huwa bai na ba in ya je aikin haji ya je umra yana yawan sallah yana yin alula irin wayannan duk suna wankuwa in kai alula ka je kai sallah in je kankare maka ba bainar salati kufra ba in kai a azhar ka karin la'asar da la'asar za su wangu tsakanin la'asar da magariwa za su wangu magariwa da isha za su wangu in ka je umra haka in ka je aji raja aka yau yau da ummu duk waɗannan ga ayyukansu za su yi maka waɗannan aiki amma bai da kawo bai Allah shi ma kuma da sharaɗin in Allah ya karɓa domin kan ka ɗauka na je haji na dawo zulfa ya zuwa a waye gaya ma an karɓa a nan matsalar ce abinda mutane ba sa ganewa ke na farko mutum zai tabar ganar da yadda ya ga dama malamai ba bara gurbi su gaya masa tun da kana da kuɗi ka je kai umra mana a ka je kai haji mana ba baka ji annabi ya ce wanda ya yi haji zai dawo kamar da aka haife shi ba amma ba su gaya mai yi ƙoƙari ka yi da kyau ko kuma ma ya ake ajin. in ka je meye da meye hajjin meye in kai hajjin ya yi mai kai bai ba kawai je ne kawai ka dawo kula Allah ka je yawo ka dawo ka ga zunubai na nan na biyu kuma ba sa gaya maka zunuban tsakanin ka da ubangiji ne ba za ka dawo ka yau mai wadatar ka umu ka bai na kawai na ba amma bai na kawai na nan a wannan yawan iyawa za ka biya ranar da za a ɗebi ladanka a basu in ka yi wancan aikin ya karɓu suke nan yana nan a ajiye shi ma zunuban ka tsakanin ka da mutane ko shi ma yana in ka gyara shi tun a duniya tun ya fi ma ba bi hawa ne in baka gyara ba aka je lahira me zai biyo ba ta ebi waɗannan ladaddakin ana biyan mutane domin dama wannan shi ne matsiyacin lahira shi ne matsiyacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa al'ummarsa bayani ya tambayi sahabbai a tajura mana yi ku san matsiyaci ya ce almutu almutu su fi na wanda zai hamalan wadanda ba ka da kuɗi sai ne matsiyaci ko a cikin mutane ko ba na wata bai ba a yanzu ma mun cewa ai matsiyaci kana duba wai bai ba ka da shi shi kenan duk imanin ka kuwa ma'anar ya ba da misali a rufa ake asa agbara madfu'un lahu abuwa ya kwamfata kuma misal kana da ramin leke ka ne ko shi ke da yaka kuma so ga yi ka turo yaro ba na nan wani yi za a ya ballan za ka kuma ya ce ke ba ka nan shi ke na abu ya ku ne kuma a duwar tarawar ki tsayarar nan sai ya ya riga ya faɗi gaskiya to ana kulle hal irin wa'annan din ne da mu muke musu ganin raini to annabi ya ce ana samun irin lo'afta aka sama Allah da abu wannan ko ba mun inda kaga ake asa albaraka ka fassara shi a dole ne a tabbata Allah da yake fi sanin nagari da ko a zai yake so gane ne Allah shi ya kusanin nagari kar ka sa mai kyau ka rika daukar kanka nagari kar ka rika ganin ka a majalisi ka rika ba kanka zakka cewa ni na tsarkaka duk wanda baya zuwa kuma ya zama shi ne a komai ne ka yi san na shakka mai zuwa ya fi wanda baya zuwa amma dai mu kiyaye tsarkake kawo da mu matsayin abu don Allah ala kulli hal annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana farkon hukunci tsakanin mutane yawan kiyama a jini babban laifi da za ka wadan ko ka ce ka ka duk da jininsa da ci masa mutunci da sauransu irin wayannan haƙoƙi da su za a fara da yawan kiyama idan kuma bai da kuma bai Allah ne fa to as shi kuma an faɗa shi ma awwal ma yuhasabu min abd yawm al qiyama in salat farkon abin da za a wa bawa bincike tsakaninsa da Allah sallah ina saluhat saluha sa'iru amalihi in ta yi kyau ana sa rai sauran ayyuka ba su kyau in ya wulakanta ta kuma fa ma duna ha abiya ana tunanin wanda ya wanda ya kasa da ita ma zai wulakanta ne a sallah ko kake bayarwa an kai sallah suka samu abu ne sauki Allah ya bamu arba wa da sa'a awa ashirin da hudu a cikin ba awa ɗaya da sallolin farilla suke ci yau aka ce sallolin farillanka suna cin one hour in kai liman ne yi masallacin ka bai wuce daga kai sai mutum ɗari ba za a wani ne kuna one hour a sallolin biyar wallahi za a wani awa ashirin da uku in ma kana awa ɗaya a sallah me kake yi da su suka samu gaba ɗaya mu dai rayuwar ta mu Allahu musta'an Allah ya kiyaye to sallan nan ita za a fara hisabi to ita kanta sallan ka kalli mutane da suke yin ta sai ka ɗauka sallar dai kawai ta zama kar a ce ba na yi mun zama kamar mu da Allah ya tsawo a yura ulan na muna sallar ne dan a gan mu a san muna yi in mutane ma ba za mu ba wannan sallar ta muke yi shi kenan ba tun tare gaba in kuma da jama'a yayi ma zai yi wani ma saboda tsabar ganja da kasala wallahi abin ta kai shi sai ga wani ayi ya zo bai samu sallar cikakkiya ba kuma ya kiyana nama. an yi rasa uku ya yi sallama ko ya tashi ya tafi haka karkatan namu da yawa ita za a tambaya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha gaya mana rubba musalli kaifa lahu min salatihi illa sunutuha wani sunutuha wani nisuha wani ma aka ce laisa lahu min salatihi shay ni yi sallah an raba shida an bashi daya wani uku an bashi daya wani raji. wani ma bai ne wa da dai mu ba wa mu je mun ɗauki sallah gani. wani ya taso ana sallah a gidansu shi yana yi ni zan koya a sallah sai ga ƙananan abubuwa na sallah ba mu iya ba mutum zai zo yana tambayar ka wanda matsalar sallah da abun kunya ne a ce shi bai sani ba mutum ya shekara wajen arba'in ya zo yana ce masa bai san kaburi ba bai san ba shi ana malamai na yawan kaburi daga wannan kaburi na ne me ba a dinar ni ban ban ba kuma ya faɗa confidence ne ba ya yi damuwa ba ne sha hudu kuma annabi cewa ya tsallu ga wala kuma Allah ba cewa ya tsallu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne da yake so ya kwatanta mana sallar da ake so ni da irin taki yake sallu amma Allah cewa ya waqimu wa aqimu salat sai da sallah wani za ku da fi a kan ta da hunsura ta zuwa har a wajen yaƙi ba sai da Allah ya koya mana ya za mu yi sallah abin yaƙi ku ba ka da lafiya ma sanni ƙa'iman ba in lam tastafi fa qa'idan wa in lam tastafi fa ala jam je kwakwal wannan ta waye wannan waye shigo waye tafi su ba magana kan kai sallah amma muna tsaya mu koyi sallah mu yi da yadda ya kamata mu yi tunanin sallan nan muna yin yadda Allah ya ce mu da kyau suna ba Allah ce wa aqimu sala inna salata tanha an fahsha wal munkar al fawaid wal munkarat da suke yaduwa a cikin wannan kada ya ce ba mu sai shan ma muna sallah da kyau ba mu wallahi da muna sallah mai kyau mun san wannan ayar da ta yi aiki ya nuna ba ma yi mai kyau ko mu yi ta tsararriya amma riya ya cinye ta ta yi idan a ce ka iya ko an faɗa Ta rera karatu ta ce ba a ke wani ya karatu ba ya ka an faɗa haka dai ga nan a zo za a yi sallah a ce wani ya tare shi kaba mu gani kai ana ta zungure zungure sai ka tsaya sai ka tsaya ba bane sai ka wani wajen saboda ne wani baya so ya yi a ce a jibe iya ba kuma wannan din ya iya sa ya je iya ba yau ba an so a fasa tsoron jinya ba zai wa kansa wannan faɗan ba inda bai wani ya yi a kusa da shi kenan Allah ya samu dace ala kulli hal hadisai biyu ne ɗaya na maganar farko abin da za a ba hisabi shine jima tsakanin da ɗan uwanka mutum ba ka cuci kowa ba shi kenan ka tsoke in kuma ka ja a rama masa shi kenan raman kuma shi a bebula ta a shi in ba ka da shi a yi wasu rubarsa a baki Allah ya kawo tsakanin ka da ubangiji kuma wannan wani hadisi ne daban shi kuma yana magana akan sallah yana hadisan ji ba ta karo da juna wannan tsakaninka da ubangiji ya tsora maka ayyuka da dama daga cikin su akwai sallah in ka kiyaye ta ana sa ran sauran ayyukan ka su guda in baka kiyaye ba ana biye maka tsoro ka afka cikin halaka sannan kuma tsakaninka da mutane harkar jini da sauransu su na hadisan jini sun zauna Allah ya sa mu dace hadisi na gaba an Aisha ta radiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وجب له رواه مسلم وين حديثين kowane zai zo ko da ya karanta darasinsa daban ne abin da yake dauke da shi daban ne kisan da yake baka daban ne wani ka ji daɗi wani ya ɗan da ka haka dai tarbiyyar tarbiyyar ake ta tafiya shi ne mansuratu aisha allahu anha ta ce annabi sallallahu alaihi sallam ya ce an halicci mala'iku min nur Allah ya halicci mala'iku daga haske maganar ka tsaya kana tsawara haske ina ma yake ya zan dan koshi ya za a yi kaza wannan kai kenan ba a sa kawai nan tunanin don kwakwalwarka ba ta isa ta gano ya za a yi halitta da hanci ba ita ba amma wanda ya yi hakan ya gaya ba wa kuni aljan aljanu kuwa min mari jimilla da mutane shi ya sa iblis da ya auna matar da aka yi daga wuta ci ta isa ka taba ya rubi matar da aka yi annabi adam ya gana kani abu ne kawai kazanta wani dalilin da ana khairun minhu خلقته خلقته من طين خلقته من نار وخلقته من طين يا فتاة إبسا دنون الدوايا يا من wanda ya yi wutar shi ya yi shi ya yi komai kuma shi yake ganin dama ya yi abin da ya ga dama da ya tashi jin ɗan adam mai karam mai daraja sai ya yi shi da mai min ba'in mali da wani ruwa wulakantacce wanda inda za a ce kawo hannunka a zuba ma ba ka yi ba wani aga aga abu a jikin hankacin ɗinsa ma a ce mai aka share da a ce mani ne sai mai ja da ba ya ɓata rai kuma wanda shi Allah ya yi ɗan adam mai ba shi ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ويتي ولقد كرمنا بني آدم ومكتوب duba asali na آدم adam din an yi shi da ƙasa da kuma Allah ya yi shi da sannan ya ce wa kuli ba adam bin ya yi adam da abin da na sifanta muku sai yin laka da ƙasa da sauransu wannan da yake nuna mana yana nuna mana buwayar Allah yana iya yin abin da ya so yadda ya so san da ya so mu ba mai tambayar salima ba yi tsalo amma ya fa wa hudu salima ba mai tambayar Allah don me ni kan yi da kaza kai wane da kaza kai wane da kaza wannan ganin da ya iblis ya ja masa ne ya ja masa la'ana don ya haifar masa girman kai ya haifar masa da hasada shi ya bai wa kansa khairiyya kuma Allah madaukakin sarki shi ya fi sanin manil akram waye fi karanci waye fi kima waye fi daraja wannan duk yana nuna ikon Allah subhanahu wa ta'ala da waye kuma zai iya yin abin da ya so A da ya zo a koyar da to da wannan ya cancanci da mata kuma in ka bikin jinsin dan adam a nan ma Allah ya nuna buwayar domin ya yi wasu yawa ya yi su ta hanyar kowa da uba ya ware adam tun asali ya yi shi kura da kansa ya kuma zo ya yi annabi isa min ummin bila abu yana nuna shi ne iya yin komai ne saboda haka sanin Allah ne sanin kimarsa da darajarsa in Allah ya maka ilhama ta sanin wannan in sai ka gode na domin kyauta ce ba wayan ka bane gane girman Allah da buwayensa har ka bauta masa wannan ganin damansa ne da kyautarsa inda wayo na bada abu da sai ka ga wani bai kamata a ce ya lalace mun ya rayu a inda ya kamata a ce ya yi imani amma sai ga ba sai ga wani a can lungu a can ƙauye sai ko da rashi da imani haka Allah ya ce abin da ya gana ba kanka yi imanin ya wuni wajen kudi ya ga wani ba gida da kudi ya ce mai ni wani mun da ya za a yi wani na da kudi ka bi ka wani kuma kudi ne yana ga bai dace ne da iya kirge ba da iya komai ba amma ga shi da tsarin wani kuma ga ilimi ga wayo ga basira shi kuma na bai dace ne zo karin aiki kuma zai ko da yana son mai kuɗi kuma an ya ba bai ne bai ba mai wayo ba ke sai ka gane ba wannan ne zaniya ba shi Allah ba wannan yake ba mun yake kallon wannan Allah ya samu dace Allah dai ne iko ne a kan komai ya aikata abu da ya ga dama ne a san da ya ga dama da wanda ya ga dama Allah ke mana kuma lokaci ko eh yayi eh da wani hadisi la ila ba fada ne na shi bane wa anha وكنا عائشة رضي الله عنها قالت كان خلق نبي الله تعالى صلى الله عليه وسلم القرآن عائشة رضي الله عنها تجيشي ماذا من ذن أن صلى الله عليه وسلم في القرآن wannan kana so ka ga alƙur'ani yana tafiya mai motsi to kalli annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani umarni na alƙur'ani da zai ce yi face yayi wa ana awwalul muslimin قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا wannan shi ne da'awar gaske in ka gaya wa mutane abu farai zamo na gaba don ka gaya wa mutane ka doke ka fara yi don ka zama turawa do as dai don do as I inda na faɗa yi kan ka game da yi ni akwai abin da ya sa ban yi ba amma musulunci yana so faɗi da cikawa in kana so ka ga ɗabi'u na alƙur'ani suna raye a jikin mutum suna aiki kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka tsara wa annabi da rai ashe in kana so ka yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama kai ma a ga ɗabi'un wanzu a cikinka amma da zaran sonka ya tsare a baki ya tsare a ganga ya tsare a rashin kunya da fitsara wai rike salati komai ma kai in je ka rike Allah wa sallallahu alaihi wasallam to komai ma kai Allah ya kawo so da ka Allah ka ba mu ikon sanin yaya ake son annabi yaya bin annabi sallallahu alaihi wasallam lalle mai son annabi sallallahu alaihi wasallam za a so a ga ɗabi'un irin na manzo a jikinsa a maganganunsa a motsinsa a shurunsa ma kai irin na manzo sallallahu alaihi wasallam don Allah ne ya gaya mana laqad kana lakum fi rasulillah ko kuwa kun ha sai dai dawa Allah ya ce liman kana yawma duk wanda gaga yana da awar son annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama wata abun koyi ba wanda dabi'unsa su ne dabi'un alqur'ani sai ka san dama ya fita daga sahu ya musulma ya fita a nan ya fita daga sahu wal yawmal akhir shi duniya ce a gaban sa ya more ya yi fitsara ya yi iskanci duk da sunan annabi kuma yana so gobe kiyama manzo sallallahu alaihi wa sallama yace hadha min ummati wallahi ba ka zama cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama ko da kana rayuwa a ciki sai ka zama cikin ummatin da'awa la ummatin ijaba ta ma al'ummar kana biyu ma haka ne ka zai ma al'ummar annabi su ma da sai su tsira yawan siyar su shiga san ummati ummati to ba ta shiga ummati ummati da annabi zai yi kira a ranar lahira ana cikin wahala yana wannan kira to annabin da kansa ya gaya mana yawan yawan ne kiran ka taho kana suwa mala'iku za su kuma kure kuje ne ban da wannan ban da wannan ban da wancan na kallo yana yana bakin ciki yana so kun yawa kun zama yuyuru Allah ta ne Allah ta ta sa mutum wanda za mu taho a cikin wannan Allah ta sa taron mu nan duka mu shiga tutar annabi wa Allah ta yi mana dace ta yi mana muwafaqa ta sa mu zama cikin mabiya annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen bin umurninsa da nisantar abin da ya hana da rayar sunarsa da kyamar abin da ya hana da kuma kyamar wulakanta sunan manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya kake mu muna masu rayar suna da sa mu cikin bayin ka na gari mutuwa ta zo da sa mu cikin imani da wannan muka zo karshe a yau insha Allah ta'ala abin da muke yi to Allah ka ba mu ladarsa yadda muke da kuskure Allah ya zo mana ko ba mu ikon gyara shi ko mutuwa ba su ba mutuwa take bin mu mu ke gyarawa ba نسألك اللهم ألا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا وأكرم دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال من تنبيه تقول cewa don Allah yana so a yi bayani yadda ake yin sallah a bayani ya sa har ya kai mu ga wadan sallar ya da Allah shi ya sa yi tambayan duk da baya duba da wa in kana sallar ya cin irin wacce Allah ya yi bayani da manzon sallallahu alaihi wasallama kusan ce lokacin da ya wuce mana ba zai yi mu a yi ta a yaƙi irin na yanzu ba sai dai mu shiga sauran kan yanzu sun ban jalar mai amma in dai irin wancan ce da annabi ya yi bayani ko Allah ya yi bayani to lokaci ne da ake yaƙi ga kafirai can ga musulmai kuma kafiran sukan ji sukan bi kamar a ce sukan sarara wa musulman su bi kamar addinin domin sallar kala kala in ka ji tsarin da kai ka san kafirai yanzu ba za su ba ka damar yin wasan ba na farko dai in za a yakin dole shugaba ya koya wa mutane yadda za a yi kana ji a fara sallah kai baka san ma ya za a yi sannan na biyu in lokacin sallar ya yi za a zo a yi sahu sahun nan ba zai wuce biyu zuwa hudu ba inda za su iya rabuwa biyu don an yi za a yi sallah a biyu ko a ce za a raba ya mayaka kashi biyu rabi za su zo a yi raka a biyu da sunan sallar mai raka a hudu ce in ne biyu ce kuma za a yi raka a ɗaya da gurɓe idan an yi raka a ɗaya da su za su ƙara salatu su tafiya ce sauran kuma sai su dawo a yi raka a ta biyu da su gurɓi kenan wannan nau'i ne na daban wani nau'in kuma za a yi sahu biyu ko sahu biyu dai aka fi bayani za a yi raka an farko a raka'an farko duka za a yi tsaye kuma za a yi ranzo rukuku za a yi rukuku duka in an tago daga rukuku an tafi sujada to tsawon gaba ne zai yi sujada tsawon baya yana tsaye yana kallon abokan gaba kan su sahu wannan sun yi sujada za a gama sujadan da su a ɗago yayin da aka ɗago sai tsawon bayan kuma su yi sujada wannan suna tsaye suna kallon abokan gaba to na baya su sujadar da ba a yi da su ba za su yi in sun gama sun taso sai na bayan je gaba na gaba su dawo baya sai a yi kuma wata raka yadda aka yi na farko to kaga wannan tsari ba da ake yi kuma wasu su yi su tafi wasu su zo a yi da su kuma kafuran na kallon ku kuna wannan sai na da masu karfin imani irin nasu yanzu kan kuna soma wannan an gama kun kare bom zai tashi to kaga wannan sallar kamar a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin da kuma mun san halin farko kuma ya nuna maka da karfi da muhimmancin sana Allah ya samu dace akwai wasu bayanan da yawa ba ba mu sallah din ke ba amma dai na gurguje ne na maka nuna cewa hankali ne da ɗalibai wurin yin da hannun hagu a gurin karatu da makamantan wuraren Wani yi darasi irin wannan don ma irin na yahu da annabi ya hana ka zauna ka dafa hannunka na hagu ta baya da baya hagu gara duka hannu biyu ko kuma na dama wannan babu ne yana da kyau duk abin da muka karanta muka kokarin ɗaukaka shi duk da cewa wani lokaci shekar sai nuna maka wannan din ya fi daɗi ka fi jin daɗinsa haka shi ɗan yi ta abin da ba kyau sai kawata masa Allah ka ba mu ikon dace Allah muna roƙon wannan karatu da muke yi Allah ka ba mu dade na Allah muna roƙon da ya tsare mana rayuwa abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka iya mana wanda muka iya yi ka sa mu yi domin ka ka sa mu yi shi kuma yadda kake so Allah muna roƙon ka ba ta lafiya cikin mu ka ba su lafiya masu lafiyar Allah ka ba mu ikon gudanar da lafiyar cikin yardarka Allah muna roƙon wannan rayuwa ka sauwaƙa mana ita abin da ya fi karfin mu Allah ka yi tsare mana Allah muna roƙon ka wannan shugaba da ka ba mu Allah ka ba shi ikon yin abin da zai amfani al'umma duk abin da zai cuci al'umma Allah ka ka ba shi dama Allah ka hada shi da wajirai na gari masu tsora shi akan gidai wanda suke kusa da shi suke neman warda bai zaman lafiya da wargaza hanyoyin samun sauƙin rayuwa Allah ta ce mu sanin su kai mana magani masu yiwuwa ne Allah ka shirye su marasa yiwuwa ne Allah ka kauda su Allah ta 'yan ƴaƴanmu da ba su da mazaje ƴaƴanmu mata Allah ka ba su mazaje na gari mazaje mai ba su da mata suke sha'awar auren Allah ka ba su mata na gari Allah ka ba su yadda ba su yi rayuwar da suke makarantu Allah ka yasta yi wasu iya biyan kuɗin makaranta da yin karatun yadda ya kamata Allah ka hada su ciwon karatu da za su fita al'umma su fita wannan Allah muna roƙonka waɗanda suka yi jarabawa a cikin su Allah ta kai jarabawa su kyau masu neman makarantu daga ƙanana zuwa manya daga manyan zuwa wanda suke fi su girma duka Allah ka yi sanna ɗan kasuwan Allah ka albarkaci kasuwanci Allah ka sa musu tausayi bayan ka ka sa musu yin sauki don su ma su daga gare ka Allah muna roƙon ka ayyuka da muke yi marasa kyau na koyi wanda ba wanda ya sani sai kai Allah ka yaɗe ma Allah ka ba mu ikon delawa wanda muke yi a fili kana maganin namu Allah ka ba mu ikon jin kunyar kan dela Allah muna roƙon ka albarkatu wannan masjidin namu Allah muna roƙon ka kai lada wurin irin wanda kake bawa na wanda suka gina wuri irin wannan wanda yi wannan aiki Allah kar ka haramta musu wannan lada masu ba da gudunmawa wajen tsawata shi da tsaftace shi da komai da ake yi don a zuwa yi karatu cikin mutuwa a cikin cikin mutuwa Allah ka ba su ladan su Allah muna roƙon ka taimake mu da taimakon ka Allahumma arina al-haqqa haqqan wa rzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan wa rzuqna ijtinaba Allahumma rahmataka narju فلا تجيبنا الى انفسنا قرة عين اصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك اللهم أن نقتل من تحتنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين